mata auren ce ni ina son ta haka duk faɗin duniyan nan ka rasa wacce za ta ɗauki hankalinka sai mata aure yo ko a barikin sojoji yake ke dai kawai ki kwatanta min gidan ko ki bani lambar ta salamu alaikum lafiya waye alhaji sammani ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun bai kai ga na tashin hankali haka ba ki kwantar da hankali dan Allah kai wani irin fajirin mutum ne wallahi baiwa Allah ni ma din ba fajiri bane anya ka san darajar aure ko ba ta nan aka haife ka ba ki ta ɗibe ni shi isan ya naji ni dai ba zan iya haƙuri ba ina son ka da malamai zan faɗa su ai ba matsala tsakanin na da kai ai tsayawa zaki in ba ni gishiri in ba kamanda tunda yanzu an zo gabar da mahaifinki ba zai iya samun miki abin da ke so ba da ni da 'yata duk abin da muke nema a an kashe wani auren an ɗaura wani laifi ne ba zan saki matata ba wallahi in ba haka ba zai shiga bokaye sai na haukata ka ya haukata ne ma in ba haukata ka ba ai za ka haukata ki ji tsoron Allah ba ashe ma haukaciya na haifa ba sani ba uzu billahi min shaitani rajim kike ce ma uzu billahi ni shaitani ya billahi la ilaha illa huwa dauka ki zanyi in kai ki wajen hizba su gyara miki zamanki akan irin wannan mummunar ta'ada da kike aiki wannan mutum sai dai mai haƙuri duk da ike dai yana ce mana akwai alamun za ki iya samun idanunki su dawo amma irin kuɗin da za a kashe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala da kake a wani yanayi ne sai ta san ki kamar a kullum fatan mu shine Allah ya haɗa mu da mai zuciya ba mai dukiya ba ni fa ban kare ba ke ma bana so ki karaya kin ji ba. makanta mutuwar tsaye ce duk wanda ya maka sanadiyan warkewa daga wannan lalura ina ganin a duniyan nan baka da masoyin da ya wuce kamar su kamar dai yadda wannan makauniya ta yi sa'a da Allah ya rage ta ta hanyar hana ta idanu sai ya kawo mata mai jin kanta au ba dan Allah ma kai ba kenan kai ba ce ka ji ka gani magana dan Allah ai dan Allah ne amma kuma abin da ake duba shine akan ki fa na rasa aiki a da kenan Abdul Malik yanzu ba na san ka ke rahina ba ki da hankali ne me yake damun ki ne na kalau da raina ba za a haɗa da wanda bana so ba makanta idan Allah ya yo ka makaho ne kai ko baka makance a ido ba ka makance a zuci ko a wani fannin akwai wanda zaka ga kana son shi shi kuma baya son akwai wanda kake so shi ko baya son ala irin cimayen nan ne wanda suke yan mata ƙarya su ba su da kokowa jikinsu har na tuna kalmar da ka gaya min farkon haduwa na ni da wai cewa zaka aure ni ai dai ana cin ɓoriya ba a tunan cikin sa da gaske nake ma makanta biyu daga kamfanin multipurpose concert a iya batubulin da muke mata yarinyar gaskiya ba ta isa man gani ba kullum kuna tare da ita a ce yarinyar nan har ta kai munzalin da za ta rika kwana a waje ke yanzu har daɗi ke ji kina murna iyayenki suna fushi da ke hanyar da kika ɗauko ba kwata-kwata ba da za ta bulle da ke bace wai shin kai kana ganin sun yi da auren dole ne makanta biyu jaruman shirin alinuhu rabi'ul kadawa fati shi'uma aishatul humaira asama usani baba karami Shu'aibu idris lilisko sani garba sk da dai sauran jarumai kai kwaya akwai ka. Uwa ya ga buri fa da bakin hannunsa ya ganshi kuma sannan dumu dumu na same ki a wannan harkar ta shaye shaye kina ganin namijin kirki fa zai aure macen da take gantali shi kenan ba zan tafi unwa ta ya ba kamar sauran mutane sai in zauna kamar akuya a gida ko makanta biyu tsara labari Buhari Isa Dandime shiryawa Hamza Dogo Dandago mataimakin mai ba da umarni ba bangi da bangis. Ah, kana nufa har yanzu kana nan? e tunda nake ta kiran wai ba ki daga ta na gaskiya yafi muhimmanci ka iya dawowa gobe ko gaskiya ne mahaƙurci mawadaci ina ne nan kina nufin a ɗaura min aure na gidan zan zauna kirkiran labari da kuma bada umarni Ilyasu Abdulmuminu makanta biyu samanja sa samanja baiwa Allah ki tsallaka ta gaskiya ce za ta halinta ki tsallaka ta aka ce ki tsallaka kai Allah ya sa ta tsallaka wallahi ban san komai ba akai laliban nan gefe akwai musiya ko ta ƙarya ka miko mu a'a a saurara din kawai tsallaka ta tsallaka ta yanzu nan na ba daya tsallaka ta taho tsallaka ta biyu in ban da tsiyarki kai ba ke kika halice ta ba raba ta da duniya tsallakata ta sauke miki a kafaɗa wallahi tsallaka tsallakata don muna shi da duniya lana ta miƙe kai miƙe miƙe miƙe ki tashi ranka daɗe ai ce nawa ta tsallaka ne abin ta tsallaka hudu ta tsallaka hudu kuma daman ka'ida hudu ne kuma gashi yarinyar nan bata tashi to ka kuwa wannan baiwa Allah ba ita ce ta kama wannan a'a to ai daman na gaya ma kai ne fa nace fa malam liman ka ja mata aya ko hadisi ka gaya mata cewar ta ji tsoron Allah madaukakin sarki kace in dauko ta bariya yanzu gashi na ɗauko ta ɓure ta tsallaka ta bata tashi ba kaga tabbatin cewar ba ita ta kama ta ba don Allah ki haƙuri ki yafe mu kin gaskiya ce ce halinta ta mu inda ke mai yace tashi za ta lahi tallahi zargi muka ni dai Allah ya isa tsakanina da ku Allah ya saka mu wallahi tallahi Allah ya isa aka kurin a ce da ni mai ya ce ni ni ko ba mai ya malam yarinyar nan tana da hawan jini ko ba ta da shi Allah ya isa to samu wulbaro ka samu ka kwashi ka kwashi amaryar ka kai mutum ne fara to in mutum ne ba za ka malam liman samu jakki samu mana jakki mu dora ta jakki to yalla bai dan Allah ki hakuri dan Muhammadu Rasulullahi ki hakuri Allah ne kaddara wannan tsautsayi zai Ba wani ba wani wallahi kawai daman dan a tozarta ni ne. Allah ya isa tsakanina da ku. Allah bai kaga ita ne ta mana Allah ya har ina san da ta kama kai samu wulbaro ka da Allah Kaka! Wane ne? Ya nike jin murya kamar ta auduna. Kaka! Au! Saman Kullum na kwanta sai na yi mafarki da kai. Kana cikin daji, kana tafafatawa da abokan adawa. Ashe da gaske ne ka tafi soji. Saman jaha. ai mafarkinki ya zama gaskiya audin amma bari ne miki ga soji ƙaramin kurti kenan ƙanana ni soja ne kika duba babban mukamina ya faka audu hmm? a sojojin ma daman kowa da abin da yake yi akwai babba akwai can ƙololuwa akwai tsaka-tsaki akwai kurata alhamdulillah Allah na yi maka godiya Allah na gode maka Allah na gode maka a tarihin garin nan namu ko ɗan banga ba a taɓa samu ba bare soja yau ga auduna ya zama soja tabbas an karya tarihi an karya tarihin garin nan na Allah ya maka To yanzu mu shiga ciki sai ka sha ruwa ka ɗan huta. A'a kafin nan su nake jikan nan a shigar da ita ciki. Su nake ki zagaya garin nan kafata nan san cewa na dawo na shigo gari kuma na zama soja. Haka ne? Musamman ma a fara da bakin gurin wajen mai gari. Auduna, auduna, Allah ya maka albarka to bari kai jaka. Wannan. Wani ma ta yaka Bari kai jaka. Sai in ɗauko gidina sai mu fita. Sai mu fita. Haka zan Samanja. Samanja. Da ina da ina ka ce a fara? Mu fara da gidan malam bala mai attarugu ɗaya gidan Sambo mai aski biyu daga nan ina son a je gidan ɗan latiti mai fili ai ko ina kake so audu ni kaina yanzu takama nake da wannan kakin naka mu je amma kafin nan to fara zuwa gurin mai gari to mu je mu je mu je na gani da idanuwa na ki da kaka tambaya sanya ma da kayan sojoji alkur'ani kin san ke ba mun ƙarya ne da ke in kika shirya in kika shirya wani ƙaryan kamar an yi ruwan sama ya sun da gaske nake miki na gani da idanuwa na alkur'an ta ina sun wuce hi da kaka tambaya wani auri kuma kada ya aurin baba tambaya Allah ya kalatu ba zan bi ki ba alƙur'ani ki bani idan na mutu maza su kai ni ba mata ba to ya zaki min haka salan ice ni ce na zo na gaya miki na ganyi ido da ido ya ganni yana ta ina yana ta na gaya miki yana ta hi da kaka tambayi ki bi su samanja samanja gaba ɗaya wato ni kaina da abin da aka yi wani karan bata Allah taimake ka tun da nake shiga dauji na taka toyi da kafan nan iri kala-kala iri daban-daban babu dajin da ban shiga ba an yi lokacin da idan na bar garin nan ko shaida ni nakan yi wata ɗaya biyu ina dauji ban dawo amma ban taɓa gamuwa da abin da ya tada min da hankali ya dugun zamani ba kamar na jiya kun san abin da na gamu da shi sai ka fara da idan na shiga dauci yan eh. kankana nan sa 'ya'yansa ne jikokinsa ne a a cikin dai wannan karan sarkin aljanu ne ya taho gani gashi da ya ce mun baushe idan nan jajawur baushe na ce na na'am sarkin aljanu fa kace kai baushe sarkin aljanu ko kuma to zama ƙarya ne kai din banza kai din wani zama ƙarya ga ta shiga zaje dan ne sai in gayyato shi in sa da wannan din a ku ba idan ina nan ai sai mun ce sai ku kai da zai da shi har ba sabon Allah ya taimake ka ya yaya na ganki da soja kuma lafiya ai jika na ne wanda ya tafi birni din nan shine ya dawo mun ma a soja bayan zai ki ce min yaro ne ya girma kenan ai ɗanmu ne ɗan wajen sale ne masu kanwa mangul ko shi ne wallahi ɗanmu ne da namun sunan zan eh, kai daɗe audigara audigara kai ba na son wasa ba na son wannan sunan da ne yanzu ko ka kira ni da kaftin ko ka kira ni da samanja duk kuma wanda ya nemi ci gaba da makamancin furci irin wannan a garin nan sai na yi ƙasa-ƙasa da shi yara yara yara yau wato yanzu yaro samu guri ka zauna samu guri ka zauna tukuna in zauna ai zama sai mata kai ka saba da zama ka ci gaba da zama inda kake wannan gaskiya Ba gane wannan gaskiya ne in dai zama ne mu muna muna fama da zama a zama Allah ya taimake ka dama akwai irin waɗannan tsula-tsulan in mata haka a garin nan tsaleliya ce ga ta nan akwai kuma wannan wannan yadda ake a garin nan take domin ta nan gun take zuwa ta wuce kuma wannan tsaleliyar yarinyar Allah ne ya san irin kallon da ta sha a garin nan san ira da shi ka leƙa ka gano mana ina ke an gama Allah ƙayar wani ka leƙo dinga ta sai ka gano mana ita an gama kaga ka da kafa ka bata kare ba kai shashaka tsaliliyar mace irin wannan hai wannan gyara amma ne da kake ji kai nake kalle wallahi ba san dai kana san abu ina san shi yawa ka san waye so ne ka maka Allah ya taimake ka amin amin kun ga irin wannan wannan yaren su kuci daliliya kenan to fa ba nan kusa ake samun sa ba haka Allah na ga maka idan irin waɗannan sai ka yi tafiya sai ka je irin a cikin kamar maraya haka a nan ka san mu da ke mun yi tafiye-tafiye iri-iri wani garin in za mu je farautar nan in za ku ce ta gefen wani garin sai ga irinsa a bakin titi suna yawo haka wasu kansu da ɗan gyautu haka eh. wasu kuma su rufe cikinsu. wannan gaskiya ne eh. ai ba ka sani ba eh. ka san dukkan kare da kare su irin wannan fa wani lokaci ko noma suka yi ba zai tasiri ba kuma idan kuna da irin wannan wani lokaci ko wasan kallon ko aka ba sai an yi ba wannan ta huta komai to kenan mu ganin mu ba mu ba ma noman ne ai ba wai idan nan bane su fa wa'annan fa na musamman ne haka ne na musamman haka za ka gansu wannan gaskiya eh wata alƙaryar wasu akwai kamar ta Hmm. akwai wa'anda ba su kai ta ba hmm. ga su nan dai daki daki daki wasu ma iya ƙoro za ka ga Allah ya taimake ka wato wannan baiwa Allah da kace in bi da rika binta a baya tiriyan tiriyan hai zuwa bayan garin nan ina binta a baya a baya na ka ta daga wata bukka ta shige wannan bukka ne ta bayan gari cikin bukka cikin bukka wannan kana nufin wannan bukkar wacce wanda ya tafi ya tafi kenan me ya faru Kaftin, kaftin, aljana ce wallahi. Nan wata buka ce a gabar da gari duk wanda ya shiga ya shiga kenan. Sai tashin zance. Wannan tsaleliyar yarinya aljana ce. Hmm. Idan har in an tabbatar cewa aljana ce. Idan kuma har in an tabbatar da cewa lallai buka ta shiga, to ku sha kurminku. domin kashinta ya bushe sai na yi kasa-kasa da ita na batar da ita na batar da danginta daga garin nan wannan aikinmu ne muna ƙasa bai kamata duk wani abu da zai kawo tarniki da kwanciyar hankalin 'yan ƙasa a ce ba mu aiwatar da shi ku sha kurumin ku abin da nake so a haɗa mun mutane mu je gurin. man! haftin idan kai ka shirya mu ba mu shirya ba a'a ka bar shi mu je ni ma ayakin zan a'a ko da za a je na san kila ya kamata ka zagaya garin nan lungu lungu sako sako nan har rigagen fulani ka shiga kai ce da cewar in Allah ya kai mu gobe za a fita ba mai sai da shiri za mu sauya masa wurin zama Haftin ka shirya kake mu ba shirya muka a'a ai ban ga zama ba ni ma ya kwashe ni babu Allah ya kawo mana waraka. waraka abin lokaci ne. Na zo da ajali ba dawowa ina jin Eh, ah, yeah, ah. saki saki dawowa inda nake? Talatu, talatuwa. Ah, yanzu a ah, eh, kaka, ina ganin ki dan shiga daga ciki, saboda za mu gana da talatu. Zan ji in same ki. Hmm? Hmm. Hafsat ce ta zo ta sanar da ni ta ce ta ganka ka dawo ban yadda ba. Hmm. Shi yasa na taho da gudu don in ganka. Yaushe ka zama soja? Ashe dama za ka iya dawa inda nake? Ai, kin san wani abu talatu? Bugun zuciyata a yaushe sunanki ike kira. Kin ga ko ina bacci, ko abinci nake ci, ko tafiya nake, ke babu wani abu na rayuwa da ba na gudanarwa ko nake cikin gudanarwa ba tare da ina kiran sunanki ina taimaka. Ai san da nake miki kai ke ina barin wuta ma a bakin daga amma ina tunaki. ki. A filin daga ma ana bari ku yi tunanin masoya? Tun yaushe. Tun yaushe. gaskiya ba ƙaramin burge ni kai da ka zama soja ba yanzu ka gani a cikin wannan ƙauyen mm. zan zama abin takama abin burgewa yanzu abin da nake ganin ya kamata shige mu je cikin gida a'a kai ka shiga daga ciki mm. kaga dama na zo ne in tabbatar da cewa kai din ne ka tau aiki nake shi yasa na bari na tau yanzu ina zuwa ina karasa aikin zan dawo Allah Allah karbi wannan <laughs> Na karɓa. Kai ne? Samanja, samanja, samanja. Eh, kuwa jama'a, gari ya aiko ni. Eh, kuwa jama'a, mai gari ya aiko ni. Eh, kuwa gari ya aiko ni. Ya ce in sanar muku. a gobe ne za a yi gangamin taron magance wannan matsala ta satan yara a wannan ƙauye ana gayyata kowa da kowa ya hallara a ƙofar fada. ya ce sanar muku a gobe ne kai ya kai sanarwa nake akan me akan a gobe ne za a gangamu taron gasar shiga ana tunanin cewar wata aljana ta yi cikin bukka aljana aljana aljana aljana kutumar ah! madalla alahuda ah! an tafi jagwa ka tana mai gari jagwa da jama'a sun ji kira sun amsa zan salarci wannan guri ba aljana ba ko ibrit ya ce wallahi sai mun ci uwata madalla ah! wane da nake da ayatul kursi akwai ba su mi ara alif lallana kuri alif lamara karami mun jaye mi ara alif lamara Ke mara kunyar ƙarya. Ina za ki je? Ni ma ban sani ba. Daman gurin ki zan eh. Ya isa. Ya kowa ita a wuyan ne, ga jagwa. Ba damuwa ki je. Wallahi a haka ina son ki a haka. Kuma haka. haka zan aure ki wallahi ko da koma ita ne ya ta yarinya ce wallahi aka zan ki ki hauka tafi wallahi na dauko ta Lafiya na ga yara sun shigo da gudu suna buya. Ta ganni ne na zo gurinta shi ne take gudu na yin To je kada ka waje turo maka ita. A ba za ta fito ba, anan nake son mu yi magana da ita. To shi kenan, barin ka maka ita. na, ba fi zan daina bibiyar ki ba. Wallahi daman kawai na zo ne domin na gan ki. Ina so ki sani ba ba zan taɓa daina son ki ba. Har sai fahimci soyayyar da nake miki ta gaskiya ce. Kuma daman kawai na zo ne na gan ki na ji sanyi a rai Kuma na gan ki na ji daɗi. An jiyo mana. ki juyo mana yau ko gefa thank you mama sai an jima Allah ya kiyaye <laughs> wayo na shiga uku wallahi na tsane shi wallahi ba na tsane shi dakata dakata da komai mai wucewa ne ba ku komai wallahi na tsane sa to ki yi hakuri ya zaki Allah ya sa shi ne ba ku wani abu Wani sai ka ce so dole ne? Yi haƙuri aka ce, komai na Allah ne. In Allah ya sa wannan shi Talatu. Sai wani kwara sallama nake yi ba iyaka amma ka ƙi ka amsa min sallama na ko ka kula ni tunda ba ni ce a gaban ka. Ya haƙuri Talatu. Ai kin ga ina fareti ne ina motsa jiki. Idan kuma muna yin wannan faretin ba ma ji ba ma gani. Kin ci sa'a ma allura ta bata motsa ba. Da ta tashi da sai dai mun gare ki. Allura ta ku ba ta tantance masoya? Ina a inda ta motsa ko kaka da take nan sai nake gana gare ta kawai ga baki ɗaya. Kaka? ga, kamo min shi. Idan shi bai mangare ni ba ni ai na mangare ka. Gaskiya ina alfahari da kai. Kuma na ji daɗi dawowanka wannan garin namu. Sannan ina alfahari da kai da ka dawo min a matsayinka na soja. Wannan shi zai bani wani nagarta a wannan garin kuma in yi alfahari da kai. kaga kuma za ka cire min wani razana da yake tattare da ni a cikin wannan garin talatuwa yi abin da ke so fargaba fargaba ta me kuma wannan jagwaman da ya tayar ma mutane hankali a garin nan kowa tsoronsa yake ya zama mana bala'i da annoba a cikin gari ambatan sunansa ma aka yi kowa gudu yake yi ni kuma na tsane sa ba na son halayyarsa don haka ni ba na son sa shi kuma yana tunanin ya fi kowa shi shi wani ne ni kuma tunda ina da kai kai ma kai na wani jagwa yi mana jagwa ya takura miki da ni kar ki tira turare fa kaka ki dakata wannan duk abin da ike ji ya zo ƙarshe ka kakkarya mu zan yi maganin sa zan babballa shi saman jiha ya za ki tuna turare eh, ki ce je babbala shi kaga dan Allah dan annabi ka yi haƙuri dan Allah haka ne kaga ba sai ka mammazge min shi ba kawai ka kakkarya min shi yadda dai kuke yi a can Kyauta! Saman jiha, saman jiha, saman jiha. kar ka kuskura ka je kai kamar daga kenan kaka yawwa a bani ruwa ruwa za ka sha ruwa kuma to bari ne kaga yanzu mu je mu same shi suna can inda suke zama so nake kakakkan lamin shi Yawwa! Samanja, samanja, samanja.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 ai mutumin kirki amma kin dace da shi ma ai ba karamin ainihi shi ma ai yana ji da kansa eh, wallahi kin dace na kabinan eh ga nan kabinan mu za mu tafi ai muna nan muna tsantsan ni zan ni zan abin da ya kama kai muna nan ni zan fa sosai an gama yara yau duk wata tsaya sai ta zo karshe yara ya da tsaya ta sai ta zo karshe wallahi ai mun mun more baushe fa ha mun mutun kaman baushe ya yaki sai an yi da fa an gama mun da lokaci ya yi ga lafiya ga lafiya ai in dai da yawan rai ta gaya ba oh, hmm. zo A A tura. Za a yi uwar a gurin ya zo lafiya. Za a yi wasu ai wato kuma wani basaraki jara raina in ya ɓaci sai na afka ballahi

an gama ai babu sauran wani abu ma ni na gama na so mu tura kamfe a rufe kai na eh? wallahi shawara nake bayarwa kai to ga dadi to aiki yana nan muna nan wannan gaskiya ya kamata komai ya zama kila haka ne kurin gaskiya za mu je tabbatar komai an gama komai magana ta zama abin kaftin yana tsaye hmm. in dai rigima ce kaftin ya zo ta kare ta gama ta wace iri an gaskiya ne ta gudu ne kuma in ta ɓata zan auka zan auka ni na ce na rigima komai ka ga rantsuwa ke na gani wannan ranka da tsaye rantsuwan wannan kana kofar sojoji Allah ce hanya Allah tsare hanya ai ko union kai sai ka iya banni ta ku ran uwa ta zaman ku a gidan su ta ku ai kai kai aiki saurara kenan ko lafiya Allah ya hanya ba ku ya ba ku hanya ci ba ci har ku kai ne mana to lafiya hmm. gaskiya ne in ka ce uwa da mu shi ne ya ba aljana ko Kapten, eh, eh, eh, ai, an da waske, ai ba da an gama komai mm. babu komai a ciki an kare ina amma akwai ragargazar da na musu eh. an riga an gama a ah, ah. yalla ya kamata kai ma ka jaraba ka je gani kan lafiya mm. ai baka sani ba eh, da mu zo nan gurin bai shiga nan ba kwara daugawa gaskiya ba na tsoro ba na faduwar ka faduwar ka ba asarar na mutum kuma nan bai shiga nan ba eh. na ban shiga nan ba ku ce ni ban haifi ba cikin sahura mai dan wannan gaskiya nan dan jara jara jara shiga lafiya sawun keke ba a gane gaban ka tun da aka ce baushe ya shiga kaftin ya shiga ni zai in da ya ce aka ce na shiga guri ta zo ƙarshe hmm? kar ka shiga na ji sanarwarka kuma mun amsa kira jagwa dakata mai gari ni ya kamata na fara gwadawa ka gwada ku jagwa ka sabin da yasa nake so na afka ka san saman ya auka fa ka ga baushe ne ya fara afkawa yana fitowa saman da yake shi ma zai afka kaban ni kabai na afka kaftin ma ya je fa kaban ni na je ina tunda saman je gwada baushe ya gwada ni ma dole sai na gwada Allah jagwa a bannin ba gwada jagwa matan la jagwa ai na gama kuma ka shigo gaji cire komai a'a kai da shiga ka tattaka min su jagwa Uga ko ni zan shiga ne. Na jara kai jagwa. Jagwa ba ka da dama jagwa. ya ba ba ka da dama kar mu na magana ni kai na na mu yanzu za ta mutu sarkin aljanna kyale an gaishe ki jago ya gama da su ya ragargaza su ai jago aikin su ya gama da su ya dawo mana da ita ko hayaki kai kenan ya dawo mana da ita an gama an kare gaskiya ne na ka an gama da wannan sai dai wannan labarin bai gari ba sai kun shiga ba ku zo mu tafi a'a kabari kawai ba ka ba baka sani ba idan mutuwa ta kira ko ba ajali za ta idan na fasa Allah ya tsine mu ba na tsoron mu rigima ba a a mai gari a a ba a sun sun baya da baya da baya yawa alhamdulillah ba wato nake gaya miki a wancan lokuta akwai fitar da muka yi aka yi ɓarin wuta aka yi ɓarin mutum 28 aka tura muka tafi ɓarin wuta da gwagwarmaya ni kaɗai na dawo to su a can gabar su kenan gawawaki ba san fa kai gwarzon namiji ne haba ai sai da gawarsu ni ma ɗin ƙoƙari na ne da da dogon kwana da nake da shi amma in ke ga ana yin alburusai kamar ruwan sama ba ma ba mai koyon da suke yawo su kai wata tsiya sai a bakin daga shi yasa lokacin da na zo garin nan ake cewa wai wata fatalwa ko wata waye wata aljana wata waye tana damu ko ne mamaki mu a can bakin daga kullum muna tare da su bacci ne kadai yake raba mu da su Da aljannu? Warai da gaske. Tsoron ku suke ji kenan. Sosai ma kuwa. Su ba sa bacci? Mun share su ma yafi namu. Sai da su da ido ɗaya suke. Ɗaya a buɗe ɗaya abin nan. Kaga ya isa ni tsoro nake ji ka daina zancen. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me faru? jagwa mana ya takura mu rayuwata wallahi ya addabi rayuwata ni kawai ka shiga tsakanina da shi ina ganin lokaci ya yi da zan yi makurkusa wannan wannan jagon gaba ɗayan gama da shi ni ka shiga tsakanina kamar iyaka ni da shi gaskiya ya ishe ni kin san abin da ya kamata a yi maganin sa saboda abin nima wannan kakin namu tsoron sa ake balle kuma a nan ƙauye wai oga wannan kayan yau ba za a yi ta ta ƙare ba ne sojan gona ne ba ba fa shi muke jin tsoro ba sharrin su muke jin tsoro wannan kayan da ya sa kayan sharri ne yanzu zai iya yin waya cikin birni a turo su mota mota su zo su tashi hankalin garin nan ba wallahi oga ba abin da zai faru ku raba da shi oga mu je ko bulle mai mar ruku zan mar ka tafi in mu shi na sani in mai tubu tubu na sani ina nan a tsaye ina ganin duk abin da zaka yi marmashe shi a haka haba kai dai yana wayo ina nan a ba nan cikin gida na ki shiga no shiga gida ki kulle saboda ba na son ma gaba ɗaya ki tausaya musu ko ki wani abin nan rukukukus zan musu so nake in gani a gabana a'a shiga ciki talatin ki rufe kofa ki tabbatar ko baki ne koma kin gane ka iyaka da su fa ne ba wani abu kai ga ya na ga kora ta gida thank you tun da na samu kin shiga gida bari lallaɓa je in ba su haƙuri don ina ganin haka ne zai fi sauƙi da in ba haka ba za a samu gagarumin matsala a da ina so da sai ki tura ni a ga alaka kana so ko mun tusa a fada yara ban gane gyara wallahi ta tafi sai ne ha kuma sai ka ka kyale mu muna fama da gero ka rinka tusa sarkin fada yara yara ya bata mun na geran wallahi ah! Boom! aya za mu ci alhamdulillah ba za faɗa ba ka dan furo mana tusa ka ce a ce alhamdulillah an kya faɗa ah, alhamdulillah Allah ya nan na kai ba wallahi na tare ta nan na kuma tare ta can sai ta zame muka ringa wala keluwa da ita wallahi kawai sai ne ta kai da zaka gubka kawo aya kuma sai ka gubka ka sako tusa malima haba malima Jara! la ba so baran kai maki gani ka da idan eh ina ga mai gari kamata ni zan dan abin nan eh za ni yo Allah na Thank you. an ya baushe ka ta yi ce gari mun diga farewar yara kalma a warar yara kuma rikito kuma rikito Allah da ya biya ni irin ah, kokarin ah, da nake yi amma shi ne zaka ce laifina ne wai yaro wannan ya ta mutuncin magari a a ƙarya ne soja ba ta